Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 23 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. An ji ƙara harba-harba a sansanonin sojan ƙasar Burkina Faso da sanyin safiyar yau Lahadi, kamar yadda gwamnati ta faɗa, amma ta musanta cewa sojoji sun kwace mulki. Yau Lahadi masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi za su gudanar da wani gangami a Lincoln Memorial a birnin Washington DC na Amurka. Yau Lahadi masu kada kuri'a a ƙasar Senegal sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi da wakilan yanki. A zaɓen da ake ganin wani babban gwaji ne na goyon bayan shugaba Macky Sall. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya 'yan sanda sun tabbatar da sace kwamishinan ma'aikatar ciniki da masana'antu a gidansa da 'yan bindiga suka yi a kwanan nan. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta so wasu jiragen ƙasa masu gudu daga Amurka domin inganta sufuri a birnin. To ko mai mazauna birnin ke cewa game da wannan batu? Wannan abin abin alfahari ne. Saboda jirage da ya yi sauyo oda domin rage zirga-zirga um, a wannan jiha mai cunkoso mai yawan al'umma um, ita ce jihar Lagos to ba karamin alkari ba ne zai sama wa mutane sauki wajen zirga-zirga tafiye-tafiye zuwa wajen aiki da kuma 'yan 'yan kasuwa. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ji cewa fasinjojin jirgin ƙasa daga ibadan zuwa lagos sun koka akan yadda jami'an da ke bada tikiti ke ɓoye tikitin don su kara masa kuɗi kamar yadda muka saba a kowace ranar lahadi yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An ji kara harba-harba a sansanonin sojan ƙasar Burkina Faso da sanyin safiyar yau Lahadi, kamar yadda gwamnati ta faɗa, amma ta musanta cewa sojoji sun kwace mulki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an fara lugudan wuta mai tsanani a sansanin Songole Lamizana na babban birnin ƙasar Wagadugu, wanda ke ɗauke da gidajen jiran na soja da gidan yari. da fursunonin da suka hada da sojoji da suke da hannu a yunkurin juyin mulki a shekarar 2015 da biyu nasara ba lamarin da ya fara da misalin karfe biyar na safe agogon kasar wani dan jarida daga baya ya ce ya ga sojoji na harbin iska a sansanin da kuma sansanin sojan sama da ke kusa da filin jirgin wagadugu wani ganau ya kuma ba da rahoton harbin bindiga a wani sansanin soja da ke kaya mai tazarar kilomita 100 daga arewacin wagadugu Gwamnatin Burkina Faso ta tabbatar da harbin bindigar a wasu sansanonin soja, amma ta musanta rahotannin da ake yadawa a shafukan sada zumunta na cewa sojoji sun kwace mulki. Dakarun kurda da ke jagorantar sojojin Syrian Democratic Forces SDF da ke samun taimakon sojojin Amurka sun kara tsaurara matakan killace wani gidan yari da ke dauke da waɗanda ake zargi 'yan kungiyar IS ne bayan da fursunoni suka kwace gidan kamar yadda mazauna yankin da jami'ai suka bayyana yau lahadi akalla fursunoni saba'in ne aka kashe a harin da aka kai a gidan yarin da ke arewa maso gabashin siriya wanda ya fara tun rana alhamis da ta wuce shaidu da jami'ai sun ce wasu 'yan bindiga sun tayar da bam a wata mota a kusa da kofar shiga gidan yarin inda suka taimaka wa fursunoni da dama suka tsere zuwa gunduma goiran da ke alhasaka mai makwabtaka da farko dai rundunar ta sdf ta ce ta dakile harin kuma ta kama 'yan bindiga 89 da suka fake a kusa da wurin amma daga baya ta amince cewa fursunoni sun karba iko da wani bangare na gidan yarin ma'aikatar zaren amurka ta pentagon ta tabbatar da cewa kawancen da amurka ke jagoranta sun kai hare-hare ta sama don nuna goyon bayan su ga dakarun sdf a lokacin da suke kokarin kawo karshen fasa gidan yarin Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi za su gudanar da wani gangami a Lincoln Memorial a birnin Washington DC na Amurka. Wata muhawarar masu adawa da allurar rigakafin ta barke a tsakanin kungiyoyin Amurka daban-daban, ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da ma'aikatan kiwon lafiya. jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi ashirin bisa ɗari na manya a amurka ba su karɓi allurar rigakafin ba an gudanar da zanga-zangar nuna shaidar yin allurar rigakafin covid a wasu manyan biranen turai jiya asabar dubban mutane ne suka fito a birnin stockholm na kasar sweden domin nuna adawa da nuna shaidar allurar rigakafi da ake bukata don zuwa rufaffun wurare inda akwai mutane hamsin ko sama da haka To madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa a kudancin Najeriya ta tabbatar da yin garkuwa da kwamishinan ma'aikatar ciniki da masana'antu na jihar Honorable Federal Otokito da wasu 'yan bindiga suka yi. Mai magana da yawon rundunar ya ce suna kan gudanar da bincike da kokarin ceto shi ko da yake suna fuskantar kalubale. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana. a baya-bayan nan ne dai wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su ba a jihar bayelsa da ke yankin niger delta su kai garkuwa da kwamishinan ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar ta bayelsa honorable federal otokito 'yan bindiga dai sun yi awon gaba da kwamishinan ne a gidansa da ke karamar hukumar obia rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa da ta aikewa muryar amurka ta ce 'yan bindiga Reagan sun kutsa cikin gidan kwamishinan ne a cikin dare kamin daga bisani su yi awon gaba da shi cikin wani karamin jirgin ruwa zuwa wani wuri da ba sani ba kawo yanzu dangane da haka ne ya sana tuntubi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa sp asimin buswat domin jin irin matakan da suke ɗauka na ganin cewa an ceto shi lokacin da abin ya faru an sanar da mu ko kuma mun sanar da su navy da su jtf kuma yan marine police mun riga mun tura su su je su yi patrol saboda mu san gunda aka kai shi muna tsammanin cewa za su kai shi ta wuraren ciki cikin kauyuka ta gurin kauyuwan wannan. kuma muna da muna bincike har yanzu. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta ce tana fuskantar kalubale dangane da gudanar da aikin sintiri musamman a cikin surkuwayen ruwan jihar ta bayelsa. SP Asimin Buswat ya kara da cewa. Eh to kasan eh, bayelsa kusan duka eh, garin yawancin kauyukan a cikin ruwa suke. kuma wasu guraren a cikin ruwan suna nan da nisa eh, mun turo dai amma da dan allah bai zai jima ba za mu iya musan hanyoyin da suka bi da shi kuma mu gane asalin gurin da suka je suka ajiye shi. To sai dai kuma 'yan uwan kwamishinan da aka yi awon gaba da shi na ci gaba da nuna alhininsu da kuma kira ga hukumomi da su ƙara himma na ganin an ceto shi. Honorable Duba Eric wani dan uwa ne ga kwamishinan da aka sace ga ma abin da yake cewa. Federal eh, Okoto, say serving commissioner, people wanted to now establish this eh, illegal refinery in the bush and he she said So based on that, as a they just now plan and come and kidnap him. Yana cewa ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da dan mu Honorable Federal Otokito sun yi garkuwa da shi ne a gidansa kuma a cikin dare. Don haka muna cikin juyayi na wannan matsalar. kuma kawo yanzu dai ba mu samu wani labari ba daga 'yan bindigar da suka sace shi kawo yanzu dai ba mu yi magana da kowa ba mu alakanta ɗauke shi da aka yi da ta'annatin 'yan satar ɗanyen mai to muna kira ga hukumomi da su ƙara himma na tura jami'an tsaro a sassa daban-daban na cikin ruwan jihar ta bayelsa domin ganin an ceto shi kawo yanzu dai gwamnatin jihar ta bayelsa ta nuna alhininta game da garkuwa da kwamishinan nata gwamnan jihar musa don dari ya ba da umarni ga hukumomin tsaro da su ƙara ƙaimi a sassan ruwayen yankin niger delta domin ganin an ceto shi lamido abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Madalla a gaida da Abubakar Sokoto da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Yau Lahadi masu kada kuri'a a ƙasar Senegal sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi da wakilan yanki a zaben da ake ganin wani babban gwaji ne na goyon bayan shugaba makisal zaben shine na farko a kasar da ke yammacin nahiyar afirka tun bayan barkewar tarzoma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane a shekarar da ta gabata bayan kama shugaban 'yan adawa usmanu sanko zaben wanda ke zuwa watanni biyar gabanin babban zaben da ake jira shine na farko tun bayan da sal ya lashe zaɓe karo na biyu a shekarar 2019 tun a wancan lokacin shugaban ke fuskantar ƙarin suka inda yake fuskantar zarge-zargen shirya ƙararraki a kan abokanan hamayyarsa da shirin neman wa'adin shugaban ƙasa na uku a shekarar da da ashirin hudu an kafa dogayen layuka a rumfunan zaɓe kafin su buɗe da misalin karfe 8 na safe tawagar taliban ƙarƙashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen afghanistan amir khan muttaki sun fara tattaunawa ta kwanaki uku yau lahadi a birnin oslo na norway tare da jami'an gwamnatocin yamma da wakilan kungiyoyin fararen hula na afghanistan sakamakon taɓarɓarewar harkokin jin kai a ƙasar taron na sirri yana gudana ne a wani otal da ke tsauni da dusa kankara ta mame sama da babban birnin ƙasar norway a rana ta farko wakilan taliban za su gana da masu kare haƙƙin mata da masu kare haƙƙin bil'adama daga afghanistan da kuma 'yan ƙasar afghanistan da ke zaune a ƙasashen waje gabanin tattaunawar mataimakin ministan yada labarai da al'adu na taliban ya wallafa wani sakon murya a shafinsa na twitter ya ce daga muttaki ya fito yana bayyana fatan tafiya mai kyau mai cike da nasarori tare da godewa norway kasar da ya ce yana fatan za ta zama wata kofa ta kyakkyawar dangantaka da turai tafiyar ita ce ta farko tun da taliban ta karba mulkin kasar a watan agustan bara wanda wakilanta suka gudanar da wani taro a hukumance a turai a gaida muhammad baballa hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu A kokarin da gwamnatin jihar Legas a Najeriya ke yi na rage cunkoson ababen hawa a birnin mai mutane miliyan 20. Gwamnan jihar Babajide Sanwo Olu ya sawo wasu jiragen ƙasa masu gudu guda biyu a Amurka domin inganta sufuri a birnin. Mazauna birnin dai sun yaba da wannan kokari. Wakilin muryar Amurka a Lagos, gidan Jibril, ya aiko mana da wannan rahota. A kokarin da gwamnatin jihar Lagos ke yi na kawo karshen cunkoso da ababen hawa da kuma zirga-zirgar jama'a daga wuri zuwa wuri, gwamnatin jihar ta Lagos ta siyo wasu jirage masu gudu na birane da aka fi sani da metro daga birnin Milwaukee jihar Wisconsin a Amurka. a lokacin da yake jawabi a kasar amurka a lokacin rattaba hannu na yarjejeniyar sayo wa'annan jirage ga kamfanin talgo da kera gwamna babajide sanwo olu ya bayyana cewa za a amfani da jiragen ne na metro wajen zirga-zirga a hanya kilomita 37 na birnin wannan jirgi dai zai haɗe yankin marina da ke zama cibiyar kasuwancin manyan kamfanonin birnin lagos da ma nigeria da kuma anguwan abado da ke tsakiyar lagos inda za a dinga ɗaukan ma'aikata da kuma 'yan kasuwa kai hamade da 'yan makaranta daga wannan sashe zuwa wancan jirgin da zai shafe kilomita 37 inda zai dangaya da zango a tashoshi daban-daban domin saukarwa da kuma daukan fasinjoji all about providing jobs jobs jobs for our people. And that's what we're doing. It's about ensuring that we can build our economy, is that our people can move from one location to another. Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa wayannan jirage za su taimaka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin birnin Lagos da kuma ƙasar Amurka. Haka kuma za su taimaka wajen samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasanmu da kuma inganta tattalin arzikin birnin Lagos da ke zama na ɗaya a Najeriya da ma yammacin Afirka. Birnin Lagos dai ta ta yi suna wajen cunkoson ababen hawa abinda ake wa kirari da cunkus ɗakin tsumma ma'aikata da dama da 'yan kasuwa kan yi sammako domin zuwa guraren aiki da kuma tashi a makare zuwa gidaje lamarin da ɗaya daga cikin mazauna birnin na lagos alhaji ado shaibu dan sudu ya ce wannan mataki ne da ya dace wannan abin abin alfahari ne saboda jirage da ya yi sauyo oda domin rage zirga-zirga a wannan jiha mai cunkoso mai yawan al'umma um, ita ce jihar lagos to ba karamin alkari ba ne zai sama wa mutane sauki wajen zirga-zirga tafiye-tafiye zuwa wajen aiki da kuma 'yan kasuwa domin in dai kana son ka je waje a lokaci a lagos to dole ne ka tashi karfe biyar ya zama kuma ka fito bakin tashar mota karfe biyar da rabi ko karfe shida sannan ma gari bai gama wayewa ba mu anan saboda ka je da wuri amma aka ce an kawo jirage waɗanda za su dinga zirga-zirga daga guri zuwa guri to wannan zai taimaka wa al'umma yadda ya kamata wannan tsari na samar da jirage masu zirga-zirga a cikin birane dai an bayyana cewa zai kasance irinsu na farko a kasashen yammacin afirka wanda masu sharhi kan harkokin sufuri ke ganin dole sai birane irin su lagos sun hada da zirga-zirgar jirage na birane da ake kira metro kamar dai yadda yake a sauran birane na duniya idan ana so a kawo ƙarshen cunkoson ababen ababen hawa da birnin ya yi kaurin suna a kai babangida jibril murai amurka daga nigeria a gaida babangida jibril da wannan rahoton Idan muka leƙa jihar Oyo kuma duk a Najeriya, fasinjojin jirgin ƙasa da ke balaguro daga Ibadan zuwa Legas ne suka kuka a game da samun tikiti sakamakon yadda wasu jami'ai ke ɓoye tikitin don su ci riba a kansa. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Fasinjoji masu amfani da jirgin ƙasa daga Ibadan zuwa Lagos suna kukan cewa jami'an da ke ba da tikiti ga fasinjoji suna ɓoye tikitin domin su ƙara kuɗin tikitin. A tashar jirgin ƙasa da ke unguwar Olorishako, Maniya, Ibadan wasu daga cikin fasinjojin sun yi ƙorafin cewa jami'an ba da tikitin suna ɓoye tikitin ne don ya ƙara kuɗi su sayar. Wannan kuma cin hanci ne. Corruption has been the main basis of it. daga daga cikin fasinjojin ya ce cin hanci ne babban dalilin ɓoye tikitin ga fasinjoji don ya ƙara kuɗi sannan su su fito da shi su sayarwa fasinjoji ita ma wata daga cikin fasinjojin da ta ƙi bayyana sunanta cewa ta yi. They will be hiding it because they are expecting some compensation from the passenger before they could release it and by doing this is an act of corruption. Government should look critically into this action. Ta ce suna ɓoyewa ne saboda suna son fasinjoji su ƙara musu kuɗi kafin su ba da tikitin ga fasinjoji wannan cin hanci ne gwamnati ta bincika don ta gano masu wannan walawala da take magana a game da ɓoye tikitin jirgin ƙasa manajar hukumar jirgin ƙasa mai kula da shiyar yamma ibadan injiniya angelina ikuka ta ce ba ta da masaniya a game da ɓoye tikiti da ma'aikatan ke yi sai dai idan sun shaidawa wa fasinjoji cewa babu tikiti sai fasinjoji su yi ma wannan bayani wata fassara daban. Aware of any ticket racketeering, although sometimes when we tell passengers that tickets are not available, they misinterpret it to mean so many things. But... Haka ma manajan ta yarda da bukatun fasinjojin na yin overloadi a cikin jirgin ta ce kowane tarago yana da iyakar mutanen da yake dauka. We made them to understand that a limited number of seats that this train carry. So this was clearly explained to the passengers. Gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta bullo da sufurin jirgin kasa na fasinjoji daga Ibadan zuwa Legas, kana daga Kaduna zuwa birnin tarayya Abuja don kare lafiyar fasinjoji da tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalin matasa da kafafen sada zumunta na wannan zamani. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla. biyo bayan janye dokar hana amfani da kafar Twitter a Najeriya da gwamnatin kasar ta yi bayan shafe tsawon watanni bakwai ana ta kai komo. Ƙarshe dai an cima yarjejeniya tsakanin gwamnati da kafar ta Twitter inda aka shimfiɗa wasu sharuɗa da suka hada da yin rajistan aiki a shari'ance biyan haraji da kuma kiyaye dokokin haramta wallafe-wallafe kamar yadda dokokin Najeriya suka tanadar. Wannan matsayar ya sa gwamnati ta janye matakin haramta. Kafin mu je ga ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da wannan mataki la'akari da irin karfi da kafofin sada zumunta suka yi a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya wurin gyara ko kuma barna. Shirin ya zanta da shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani a Najeriya nifda wato Kashifu Inuwa Abdullahi kan takaita amfani da kafafen sada zumunta da saka ka'idoji wajen tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma mutunta zamani. Wannan kafafen sada zumunta za ka iya amfani da su su akan wani abin aiki da zai taimaka ma kai aiki ko kuma a kai amfani da shi ya zama makami sannan duk wani fasaha zamani tana da abu biyu akwai potentials nata wasu abubuwa na ci gaba da take kawowa sannan akwai perils din shi abubuwan da zai kawo yi destroy mutane so ita musamman kamar wannan harkar sada zumunta ba najeriya ba a duniya gabaki daya dukkan manyan kasashen duniya suna fama da ya za a yi su maganin to don haka ba wata ƙasa da take barin abin kara zube kowanne ana so a daidaita a sasanta abu saboda na farko dai yanzu bambance tsakanin online abubuwa da offline da suke faruwa a intanet da abin da suke faruwa a haka duniyar mu ta zahiri yana da matukar wahala duk abin da yake faruwa a intanet in ka duba za ka ga zai faru a zahiri kamar nsas ta fara a intanet cikin kankanin lokaci ta zo ta faru a zahir so don haka ko shi harkar abubuwan da muke duk abin da za a ce dokar ƙasa ta haranta a zahir so ya kamata a online ma wannan abin haramun in ka aikata laifi a zahiri daidai yake da in ka aikata laifi online so don haka dole a samu doka da za ta tabbatar mutane suna bin wannan saboda in ba haka ba ka zauna kara zube abubuwa za su lalace misali yanzu kamar facebook suna maganar metaverse metaverse ana so a yi amfani da virtual reality ne ka sami feelings na look and feel na physical world in a virtual world misali yanzu za a iya yin hoton wani ko a ce ka zo ka yi wani abu da bai kamata ba akwai abin da ake kira avatar za a iya ma zane kamar na mutum misali za a iya yi kamar yadda kike yanzu za a iya sake online kuma ya zama exact exactly kamar feti ko me mitin ko me wannan so abin yana bunƙasa wanda zai iya kaiwa ni da ke za mu iya yin wani abu da bai kamata ba online so ya kamata wannan abin ma bai kamata ba akwai abin da ake kira da ethics duk abin da bai kamata ka yi shi a zahiri ba bai kamata ka yi shi online ba so dole gwamnati ta fitar da tsari sannan a tabbatar da 'yan ƙasa sun gane doka dokokin na ƙasa duk abin da haramun ne ka yi shi a zahiri don haka haka bai kamata ka yi shi online ba. Madalla yanzu dai ga ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da wannan batu. Sunana Khadija Sa'id gaskiya na ji daɗin buɗe Twitter da aka yi sosai da sosai amma kuma game da sharuɗan da aka gindaya musu kamar buɗe ofis a Najeriya da sauransu ana taxin ɗinsu. Ni gani nake gaskiya wannan ba shawara ba ce saboda su ma oda social media apps ɗin ga ai ba su da ofis kuma kamar ba a taxin ɗinsu. To me yasa sai Twitter kaɗai ne za a yi wa wannan. Gaskiya a matsayina ni dai na wanda nake yin twitter na ji daɗin dawo da itan da aka yi amma maganar haraji da ofis ɗin da aka ce gwamnati za ta buɗe musu a najeriya duk ba laifi ba ne ba don gwamnati ta sa musu haraji kuma an buɗe musu reshe a nan najeriya. na muhammad ne umar kidaɗo a gaskiya ana tare da gwamnatin najeriya hakan da aka yi zai ba da opportunity ne ma wasu 'yan najeriya kuma wannan fim na tax kuma still day wannan benefit ne na nigerians amma yanzu kin ga da possibility da ake generating wani amount of money every year ko every month nema wa citizens in Nigeria ma gwamnatin Nigeria. na Abubakar Habu kan kamar yadda kuka sani. A gaskiya na ji daɗin buɗe Twitter da aka yi matuka. saboda shi Twitter yana taimakawa duk wanda yake Twitter ya san cewa mutum da bai isa ya ɗauko fake news ya zo ya sa a Twitter ba. Sannan kuma idan kana neman wajen ban dariya in kana cikin bakin ciki ka je Twitter to in Allah ya da anan za ga mutum ya dawo yana smile rufe Twitter da aka yi a baya ya matukar girgiza 'yan najeriya an da ba mu ji daɗin hakan ba duk da cewa dai muna kishi da abin da aka yi wa mai girma shugaban ƙasa wasu bincike da rahotanni da aka fitar sun yi nuni da cewa sakamakon hana amfani da kafar twitter na tsawon wani lokaci gwamnatin najeriya ta tafka asarar miliyoyin daloli batun da shugabanni da kashifu inuwa abdullahi ya karyata tare da cewa suna goyon bayan 'yan ƙasar masu basirar kirkiro da makamanciyar kafar su fito don ba su goyon baya. Uh, I don't think Najeriya ta yi asara saboda saboda twitter ya bata biyan ta ya za a ce najeriya ta yi asara sai dai a ce twitter ta yi asara saboda in kika ce najeriya ta yi asara sai a zo a faɗa ya ta yada najeriya take samun kuɗi a twitter sannan asarar mai kai to na gaggar rahotanni online da aka sa amma ni har yanzu ba wanda ya zo ya ce ga kuɗin da najeriya ta yi asara ga yanda ta yi asara e twitter ta yi asara twitter kuma ba tax take biyan najeriya ba don haka ta najeriya ta yi asara so na biyu kuma nan me yasa ba za mu yi ba wannan muna baiwa mutanen mu karfin gwiwa a yi ba abu ne da zai faru lokaci ɗaya ba mu gwamnati muna namu muna ba da kwarin gwiwa duk wanda ya zo da irin wannan tunani za mu taimaka masa mu ga yadda za mu bunkasa masa. haka dai masu sauraro to da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai dai za mu ɗaura da batun da ya kara da shafukan sada zumunta a wannan makon na labarin wani shugaban wata makaranta a jihar Kano da ya garkuwa da ɗalibarsa daga bisani ya kashe ta da maganin bera ya kuma bizne ta bayan ya karbi kuɗin fansa a wajen iyayenta. Yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. A koyaushe ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. To madalla Yanzu kuma sai labarai a takaice. An ji ƙara harba-harba a sansanonin sojan ƙasar Burkina Faso da sanyin safiyar yau Lahadi, kamar yadda gwamnati ta faɗa, amma ta musanta cewa sojoji sun kwace mulki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an fara lugudan wuta mai tsanani a sansanin Songole Lamizana na babban birnin ƙasar Wagadugu, wanda ke ɗauke da gidajen jiran na soja da gidan yari. da fursunonin da suka hada da sojoji da suke da hannu a yunkurin juyin mulki a shekarar 2015 da biyu nasara ba lamarin da ya fara da misalin karfe biyar na safe agogon kasar dakarun kurda da ke jagorantar sojojin syrian democratic forces sdf da ke samun taimakon sojojin amurka sun kara tsaurara matakan killace wani gidan yari da ke dauke da waɗanda ake zargi 'yan kungiyar is ne bayan da fursunoni suka kwace gidan kamar yadda mazauna yankin da jami'ai suka bayyana yau lahadi akalla fursunoni saba'in ne aka kashe a harin da aka kai a gidan yarin da ke arewa maso gabashin siriya wanda ya fara tun rana alhamis da ta wuce yau lahadi masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi za su gudanar da wani gangami a lincoln memorial a birnin washington dc na amurka wata muhawarar masu adawa da allurar rigakafin ta barke a tsakanin kungiyoyin amurka daban-daban ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da ma'aikatan kiwon lafiya. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi ashirin bisa ɗari na manya a Amurka ba su karɓi allurar rigakafin ba. Yau Lahadi masu kada kuri a ƙasar Senegal sun fita zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi da wakilan yanki a zaɓen da ake ganin wani babban gwaji ne na goyon bayan shugaba Macky Sall. Zaben shine na farko a kasar da ke yammacin nahiyar Afirka tun bayan barkewar tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane a shekarar da ta gabata bayan kama shugaban 'yan adawa Usmanu Sanko. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.